لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا suna da duk abin da suke so na ni'ima a cikin wannan aljanna wannan alkawari ne da Allah ya ɗauka a kansa bayansa masu taƙawa za su tambaye shi a kai kuma alkawarinsa tabbatacce ne saboda shi baya saba alkawari